wannan ne ma dai karo na uku da masu ziyarar ibada fiye da ɗari uku ke ma gudanar da irin wannan zanga-zangar lumana domin nuna fushin su game da rashin biyan su su da suka makale a hukumar kula da masu ziyarar ibada ta jihar adamawa kamar yadda ma bayanai ke nunawa kudaden sun ko shafi kudin abinci ne da ake badawa na dalar amurka ɗari biyar ga kowane matafiyi to amma har suka je suka komo da kasar isra'ila ba a ba su koda kwandala ba yau fiye da watanni hudu da suka shuɗe da yake jawabi ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar wanda jigo ne ma a kungiyar kiristocin najeriya ta kan kuma ɗaya daga cikin limaman addinin kirista a jihar apostle paul adamu ya ce sun magaji da wasan ɓoyen da ake musu game da kudaden nasu wanda don haka ne ma suka fito domin su nuna fushinsu idan lalle gwamnati ta riga da ba da kuɗin nan na ba kuɗin bta ba ma jama'a ta fito ta ta yi bincike a bot nan inda kuɗin ya shiga ta karɓa ta ba jama'a in gwamnati ba ta bayar kuma gwamnati zai ma haɗa mu faɗa da juna domin wannan fada da juna ne shine abin da muke son gwamna ya yi cikin gaugawa eh, domin ba mu so mu samu akasi da shi kamin nan lokaci na gaba yawa so abin da muke so shine gwamna ya yi kokari ya biya wa mutane al'umma domin wannan abin ta shafi al'umma ne ina magana kuma kaga at least da shike ni na zo a madadin kan ne kungiya na kristoci eh, eh, na Najeriya su ne suka bani wannan fanatif so domin haka muna kokarin muna magana da nyawu ɗaya ne a biya wa mutane haƙoƙinsu domin waɗansu sun karɓi ba sai suka suka tafi. su ma dai mata fa ba a su a baya ba inda wata da ta je ziyarar ibadar wanda ma kansu ce a karamar hukumar mayar balla mrs bilhatu titus ta ce wasu su da dama sai da suka ci bashi da alkawarin cewa za su biya da zaran sun komo gida to amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa wanda don haka ne ma ta buƙaci gwamnan jihar da ya binciki wannan lamari ni ina tsaye a madadin yan uwana mata mun sami kan hali mafi yawa waɗansu mu kamar ni da nike magana ma eh, eh, eh, ga uwar 'ya'ya ga gwamruwa ga kuma na tafi na bar gida na karbi bashin kuɗi na bar na dawo na samu kuma eh, dama ina in na zo na samu BTN nan zan ba yara su koma gida ban zo na samu ba ba a bayar ba eh, eh, sanan kuma an zo an ce an bayar an bayar kuma ina ya aje ina yake da ba zai fito ya mana bayani ba bayani ssg ya yi magana cewa an riga an biya idan an riga an biya kuɗi mu gai da hanyar da zai sa shi secretary na pilgrim bai fito ya yi magana da ya karyata ko kuma ya ce an ba shi kuɗi ba to sai dai kuma a martanin da mai da babban sakataren hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar isra'ila rabaran mayu jinga ya ku tabbatar da cewa cikin masu ziyarar ibada 667 na jihar fiye da mutum 300 ba samu kudadensu ba batun da ya ce rashin kuɗi ne ya jawo haka dan wani ba wanda aka tilasta shi tafiya babu sun san cewa akwai ma'aikatan gwamnati wanda ma ba biya su ba saboda haka sai hakuri ba batun wata ne nawa ba akwai gwamnati akwai ma'aikatan gwamnati wanda ga nan da employment da komen su ba kuɗi kuma kowa ya san cewa ba kuɗi muna kan roko akan cewa a biya sannan muna kan rokan local government da suka rike mana kuɗi akan domin mutanen su hamsin da ba samu sun tafi ba wawa sauransu muka ce su ma su dan release mana kuɗin nan 49 eh, million so at least we can settle this sannan wayannan mutane su ba su tafi nan ba za mu sake sa su a cikin list ɗinmu domin su ta yi idan mako za a yi tunawa da farko an kiyasta cewa kiristocin adama dubu da ɗari biyar ne za su je isra'ila to amma kuma sai aka samu sauyi daga bisani inda ɗari shida da sittin da bakwai ne suka je ibadar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya